Renan ibn renan renon abdulwahab su fito suna faɗa wa irin wannan magana za mu yi ribas ne saboda abin da ya faru a Sokoto saboda abin da ya faru a Sokoto kwatankwacin irin shi ya faru wanda nashi bai yi itirafi har ya zo ya bayyana a cikin al'umma a social media an ji ba amma a Kano ake irin wannan ta'addanci bari mu maimaita muku kuji a Kano shi ma ba ma bukatar taimakonsa ba ma nema babu ya mutu ya koma ga Allah duk wanda ya kira manzon Allah ya yi shirka ya fita daga addinin musulunci to yanzu mun zama mu biyu ni da Idris Abdulaziz ni kuma nan ina Kano Idris yana Bauchi ni yanzu sai kwamitin shari'a na Kano ni sai ya gayyato ni Mala Habibu da Allah kai maka faɗa kafin a zo kanka sai ah, <laughs> da Allah da Allah baba impossible ga sakon mu na gaggawa ba ma neman taimakon Ibrahim Yas, ba ma neman taimakon Ahmad Tijjani, ba ma neman taimakon Abdulkadir Jilani, ba ma neman taimakon Usman ibn Fodi kai ko taimakon manzan Allah ba masu ba ma nema dan ba ma shi da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to kun ji wannan lillahi allazi la ilaha illa huwa wannan duk wanda ya faɗa wannan magana hukuncin shi hukuncin kisa kuma wallahi yayi ridda dan ma ba shi da shi ta hawunan ka duba yadda ya faɗa wa annabi dan ma ba shi da shi har yana nuna wa annabi hannu haka haba mutanen Kano ana samun irin wa'annan mutanen a Kano kuma har kuna barin su har kuna barin su saboda Allah da annabi a garin Kano to wallahi mutanen Kano in ba ku tashi tsaye ba ruwan sama sai ya gagare ku a Kano arzikin da kuke tunkawo da shi da 'yan kasuwan da kuke tunkawo da shi matukar za a rinka taba annabi a cikin ku wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi sai ya ɗaiɗaici duk abin da kuka samu mutanen Kano kun same shi albarkacin annabi ne ka duba mafi mafitsaran yara ka duba waɗannan marasu kunyan yara su fito suna faɗa wa annabi wai wannan maganan wai ba ma shi da shi annabi ko ne mai shi duk wata rahama da ka sani da wani alkhairi da ka sani duk wanda ya same shi a duniya ya same sanadiyar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to bari ku ji zan ƙara maimaitawa har yau ba za mu gushe ba muna gaya muku girman annabi muna gaya muku daraja ta annabi muna gaya muku ɗaukaka irin ta sayyidina rasulullah ga littafin ashifa bi arifi huquqil mustafa wahabiyawa duk inda suke a duniya suna jin littafin suna jin haushin wannan littafin saboda littafi ne da yake cike da ainihin faɗan darajoji na manzon Allah ma'ana samun waraka ta yadda za a sanar da kai haƙoƙin da ya kamata ka kiyaye wa manzon Allah to ka tafi mujalladi na biyu idan ka je shafi na ɗari da hamsin da tara daidai za ka ji inda alƙadi iyali ya fitar da babi ya ce fi bayani ma huwa fi haƙƙihi cikin bayani akan abubuwan da suke haƙƙi ne na manzon Allah wajibi ne kowane musulmi ya kiyaye wannan haƙƙin in ko kai ka ainihin ɗaya daga cikin su sabbin zagi au naqasun ko kuma ka tauye ma wani abu ka tauye wata martaba ta annabi au aridin ko kama annabi habaici ko kama annabi habaici aw nassun ko kuma ka ainihin ƙaryata wani nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin hukuncinsa kisa ne tauye darajar annabi yanzu mutumin da ya ce annabi ba shi da shi wannan bai tauye darajar annabi ba yanzu wannan yaro wannan yara marasa kunya bai cancanta a ce hukuncin bai cancanta a ce hukumar jihar Kano ta kama su an rataye su ba gashi zaka ga ana taɓa 'yan siyasa yanzu wani babban ɗan siyasa za ga an taɓa shi in ya ga dama sanadiyar mutum ɗaya zai iya haɗa mutane a cikin jirgi duk a sa musu bam a kashe su sanadiyar ya taɓa wani babba ƙwara ɗaya gashi nan a mulkin baya a shekarun baya duk mun gani sanadiyar sanadiyar ainihin ɗan siyasa ƙwara ɗaya wani malami ya taɓa shi zai iya sawa a je a kashe shi amma sai na rasulullahi wanda ba dan shi ba da yanzu ga baki ɗaya duniyar ma babu ita ba laulahu lam takarjud duniya min al'adami mai alburda yana cewa ba don manzon Allah ba da duniya ba ta fito daga babu ba da duniyar ma babu ita to bari ku ji abin da alƙadi iyar ya faɗa yace ilam ku sani waffaqana Allah wa iyyaka Allah ya datar da mu Allah ya datar da kai anna jami'a man sabban nabiya. lallai dukkan wanda ya zagi annabi kowa ya shi au abahu ba zagi ba ko ya aibata annabi ba fa zagi ba a'a ya aibata annabi wani abu na aibu ka kalli hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka aibata hannun manzon Allah mai hukuncin ka wallahi hukuncin kisa ne akan ka awil haqa bihi na kasan ko kuma ka ka riskar da tawaya ga janibin annabi tawaya ba wai annabin ba bangaren annabi ka jingina mai tawaya yanzu misali a cikin masu bibiyan mu sai in kalli ɗaya daga cikin ku sai in ce misali kaman ga Mustapha Mustapha sun ce Mustapha Mustapha ai naga haƙorin ka kai wannan haƙorin naka ballalle ne ko kuma kalla kafar ka yadda kake cangalawa Mustapha Mustapha in na faɗa ma haka haka kai a janibinka ko da dole ne in na faɗa maka haka zaka ji daɗi to ka danganta irin wannan abin irin wannan maganan ga manzala sallallahu alaihi hukuncin ka hukuncin kisa ne ka danganta wa annabi na ƙasu annabi yana da tawaya a cikin halitta ka danganta ma annabi wallahi hukuncin ka hukuncin kisa ne fi nafsihi a cikin kansa aw nasibihi ko kuma dangantakan annabi yanzu jala jalungo bai ce iyayen annabi yan wuta ba bane to kaga me hakan yake nufi yana nufin cewa a bakin shi iyayen annabi ba mutanen kirki ba ne. to duk wanda ya soke dangantakan annabi wallahi hukuncin kisa ne yanzu jala jalungo shi kanshi hukuncin kisa ne a kansa audinihi ko kuma addinin annabi Aukas kaslatin min kisalihi ko kuma wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un annabi kawai ɗabi'ar annabi ma in ka soka ba annabin ba ɗabi'ar annabi ka soka ɗabi'ar annabi in ji malam mai ashifa ya ce wallahi hukuncin ka hukuncin kisa ne an rada bihi ko kama annabi habaici habaici kamar magana jirwaye mai kamar wanka kama annabi habaici wallahi hukuncin ka hukuncin kisa ne wa'innan yara da kuke ganin su wa'innan yara wallahi al'azim wannan babba hoto da wannan yaro gashi nan almajirinsa wallahi kamata yayi a kai su kotun musulunci a rataye su a kashe su domin wallahi ran alkiyama ko da wuta za ta cika wallahi sai an yi maneji da babba da kuma sai an yi maneji da wannan ɗalibi nasa amma babban shedanin babban shedanin shine Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi wanda ya kirkiro duk wannan bala'i to har duniya ta nade wallahi ko Idris mutuwa ya sai an bi shi da wannan bala'i har cikin kabarin shi barin ƙara maimaita muku ji wannan magana mara daɗi ku ji wannan magana mara daɗi daga bakin wa'annan yara su kunya irin wa'annan fafurci akan sai na rasulullahi dan Allah ku ƙara sauraron wannan magana ku ci iyyaka nasta'in babu annabi a nan gurin to yanzu yanzu mu uku ne shi ma ba ma bukatar sa ba ma nema babu ya mutu ya koma ga Allah duk wanda ya kira manzon Allah ya yi shirka ya fita daga addinin musulunci to yanzu mun zama mu biyu ni da Idris Abdulaziz ni kuma nan ina Kano Idris yana Bauchi ni yanzu sai kwamitin shari'a na Kano ni sai ya gayyato ni Mala Habibu da Allah kai maka faɗa kafin a zo kanka. Sai ah, da Allah da Allah baba impossible ga sakon mu na gaggawa. ba ma neman taimakon Bremen Yas, ba ma neman taimakon Ahmad Tijjani, ba ma neman taimakon Abdulkadir Jilani, ba ma neman taimakon Usman ibn Fawdi kai ko taimakon manzan Allah ba ma so, ba ma nema, dan ba ma shi da shi. Muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah musulmi wanda yake tinkaho da cewa shi musulmi ne ya kamata ya danganta wannan magana ga sayyidina na rasulullahi yanzu dukkan mutumin da ke da imani ya kamata a ce yaye wannan maganan ya ji daɗin ta a sa, ya kamata a ji wannan maganan daga bakin musulmi yanzu kuna tunanin wanda ya furta wannan magana a ƙaddara yanzu kirista ne ya fito ya fata wannan maganan da yanzu kaji wahabiyawa sun fito suna kumfan baki suna a kashe shi musamman ma wannan manafikin bello yabo billahi lazi la ila illa bello yabo babu Allah a cikin zuciyar shi billahi allazi la ilaha illa suka biro gombe munafikan addinin musulunci ne babu Allah a zuciyarsu billahi allazi la ilaha illa balalau manafikin Allah ne babu Allah a cikin zuciyarsa ba Allah a ransu kwata kwata abin da ya dame su kawai duniyar su yanzu da za a taba Abdullahi Balalau za ka ga gombe yanzu akwai lokacin da a duniyar nan a Najeriya nan gashi ana ta taba annabi ba mu taɓa ganin Kabiru Gombe da yake manafiki ne. ya fito ya ba annabi kariya amma daga zaran amma daga zaran an taɓa balalau za ka kabiru gombe yanzu akwai wani ɗalibin idi dutsen tanshi da ya fito ɗalibin idi dutsen tanshi da ya fito ya zo ya caccaki kabiru gombe ya caccaki balalau amma sai ga kabiru gombe ya zo yana ba balalau kariya amma an taɓa annabi a duniya an ci mutuncin annabi a duniya da yake kabiru gombe manafikin addini ne babu Allah a ran shi ba mu taba ganin Kabiru Gombe ya zo yana ba annabi kariya ba in an yi magana kuma su ce su ahlus sunna masoya manzon Allah masoya manzon Allah in an yi magana a ce to wallahi wallahi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba abun wasa bane to gashi irin koyarwar tasu koyarwar ibnu Taymiyyah ga ta nan tana ta amfani yanzu shi wannan babban hotoran babu wanda bai zaga ba a cikin malaman su ya zage kowa abin da kuka yi wa shehu tijjani na ƙarya da ƙazafi ne karamar shehu tijjani ne take yin bayyana a gare ku kun gama tsinewa shehu tijjani kun gama zage shehu tijjani sai gashi Allah ya haifar da irin babba hotoro babba hotoro ya zage kowa a cikin malaman wahabiyawa ya zage kowa ya tsine ma kowa sannan kuma bai tsaya ba sai ya danganta ga majingina bango dan babba dan babba farin jaka, da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya danganta ga shi saboda haka wannan sunna ce da kuma kwangila ta yahudawa da aka bayar kuma wallahi azim wahabiyawa addinin musulunci addinin sufanci dariƙa shehu tijjani kuna kallon ta sai zai tai gaba kullun shiga ake ba ma ganin ana fita in ka kaga dan batijjani ya fita daga dariƙa to ya mutu ne eh shi ita ce fitarsa shi ne ya riga ya koma ga Allah an koma ga Allah duk addinin da ka gabatar ya riga ya kare sai abin da zaka je ka riska amma addinin musulunci addinin ɗariƙa kai ɗariƙa shi wata ba ba ka ba ka ganin mutum ya ce yau na fita a ɗariƙa amma ko ɗazun nan wani ya kira ni ya kira ni ya ce min wallahi ya fita daga izala ya gaya min shi ɗan izala ne shi ba wahabi ne amma saboda ya gano Wahabiya ba, babu Allah a ransu ba sa son manzon Allah ya ce wallahi wallahi wallahi ya fita daga cikin wahabiya to saboda haka gashi abin da alƙadi yadda yake faɗa ya ce au haslatin min kisali ko kuma ka ci mutuncin ɗabi'a daga cikin ɗabi'un manzan Allah to hukuncin ka kisa ne au arrada bihi ko kuma kama manzan Allah habaici kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jirwaye mai kaman wanka ka faɗa wa manzan Allah mummunan magana to hukuncin ka hukuncin kisa in ji alƙadi iyad au shabbahahu bi shay'in ala dariqis sabbi ko kuma ka kamanta manzan Allah da wani abu wanda abin ya dace ga hanya ta zagi ka kamanta manzon Allah da wani abu wanda wannan abin ma ba annabin bane wannan kamantawan kamantawa ne na zagi alƙali ya ce wallahi hukuncin ka hukuncin kisa ne to kun ga yanzu wa'annan mutanen da na jero muku na ce sun cancanta a kashe su a Najeriya ba wai ni ne mai ɓaro ta na ce ya kamata a addinin musulunci da malaman musulunci suka tsara duk wanda ya kwatankwacin irin abin da suka yi hukuncin shi hukuncin kisa ne amma ga suna suna rayuwa a addini suna suna suna rayuwa a duniya kuma wai su malamai ne wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illallah duk wanda yake da aqidan ibnu taymiya duk wanda yake da aqidan abdul wahhab duk wanda yake da aqidan albani bature dan garin albaniya ina mai tabbatar muku wallahi alazim ko wuta ta cika sai an yi manage da shi duk wanda ya sake yi mata da aƙidar wahabiyanci wallahi aƙidar daina manzon Allah wallahi ko wuta ta mutu ko wuta ta cika sai an yi manage da shi domin wallahi tallahi babu Allah a ran wahabiyawa wahabiyawa babu manzon Allah a ransu babu addini a ransu kuma wallahi ba sa cikawa da kyau duk wani bawa ga sun muna kallon su Sama'ila Iblis da shi da bawa mai shinkafa wani irin mutuwa suka yi wani irin mutuwa ku je ku bincika mu mun san su mun yi zamani da su muna yara mun yi zamani da su mun yi zamani da Abubakar Gumi Abubakar Gumi na sha ganin shi ba ɗiba ba layin mu ma layin mai ɓaro akwai Islamiyya nan yake zuwa abubakar gumi ni na yi zamani da shi ne yake zuwa in za a yi sauka abubakar gumi to saboda hakan nan ya mutuwarsa ta kasance mu ku iyayenmu da kakanninmu in za su mutu sai daga sun cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma da ake ce mana mushrikai yanzu ko wani bidiyo da audio yana nan yana yawo a duniya na wani likita ya ce shi ba wahabiya ne likita ne shi amma shi ba dan izala ne amma kuma sai ya ji an ce yan dariƙa mashirikai amma an kawo mai yan ɗariƙa asibitin shi ba su da lafiya duk yan ɗariƙar nan in sun zo mutuwa suna cikawa da kalmar shahada amma in an kawo wahabiyawa ba su cikawa da kalmar shahada yace to shi yana mamaki ya za a ce musu mushrikai kafare amma kuma duk sanda za su mutu ya je nan garin yana aikin asibiti an kawo yan tijjaniya sun cika da kalmar shahada ya koma wannan garin an kawo yan tijjaniya sun cika da kalmar shahada tun daga wannan lokacin kuma an kawo wahabiyawa za su mutu su ba sa cikawa da kalmar shahada tun daga wannan lokacin ya ce wallahi shi ya bar addinin wahabiyanci kuma na san wallahi azimu ku da kuke kallo na kuke sauraro na daga cikin ku waɗansu da yawa sun ga wannan bidiyon yana nan ana yaɗawa ya faɗa sunan shi ya faɗa unguwan shi ya faɗa kuma asibitin da yake aiki to saboda haka makiyin manzon Allah ya za a yi yanzu wallahi ina da tabbaci a cikin wahabiyawa malaman su jigajigan malaman su akwai waɗanda da yawa ba su taɓa yin mafarkin manzon Allah ba da yawa ba su taɓa yin mafarkin annabi ba da yawa muku wallahi mun gode ma Allah mafarkin annabi mun yi ƴaƴanmu ma sun yi mu ma sun yi mun yi ba ɗaya ba biyu ba uku kuma man ahabba shay'an aksara min zikiri almar'u a man ahabba wanda yake son abu zaka yana yawan ambaton abu kuma annabi mutum yana tare da wanda yake so muna tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma yana tare da mu muna fata kuma ran alkiyama muna tare da annabi mu ne mutanen da annabi yake faɗa akan mu ashaddun nasi li hubban qaumin yakununa ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani annabi yace ashaddun nasi li hubban mutanen da suka fi sona ya qaumin na ba'di wasu mutane da za su zo a bayana yawaddu ahaduhum ɗayansu yana buri annahu faqada ahlahu da zai rasa dukiyarsa wa malahu da zai rasa ahalinsa iyalansa wa malahu da dukiyarsa wa annahu ra'ani dan ya gani wallahi da yayi haka to amma da yake wahabiyawa makiya manzon Allah ne maƙiya annabi ne yanzu ka duba yaran nan marasa kunya irin su alkanawi da aka turo alkanawi mara tarbiyya wanda malamin shi ma kaki su ya fito social media ya faɗa ce alkanawi ba shi da natsuwa kwata-kwata ya ce ba shi da natsuwa kwata-kwata ina nan da bidiyon kuma ran sanya muku ya ce alkanawi ba shi da natsuwa ko yanzu kaman alkanawi da Allah yake Allah yake inna la la yazlimu misqala zarratin Allah baya zalunci je da kwayar zarra shi ma alkanawi sai da ya fito duk manya manyan malaman izalan wahabiya wannan ba wanda bai zage ba ya ce musu jahili in ba ku manta ba har alkanawi yadda za ku tabbatar da tafiyar wahabiya babu tarbiyya babu girmama na gaba to mutanen da ba su ga girman annabi ba girman wa za su gani yadda babba hoto da ya ci mutuncin idi dutsen tanshi haka alkanawi ya fito ya ci mutuncin idi dutsen tanshi har yana ganin ma ainihin har muƙabala suke tsakanin alkanawi saboda wahabiyanci babu girmama na gaba babu tarbiyya ba a samu tarbiyya wurin iyaye ba tun asali ba a samu tarbiyya wurin malamai ba tun asali domin malaman da aka karatu a wurinsu ba masu tarbiyya ba ne malamai ne wanda suka saka samu tarbiyyar shedan shi yasa suka suka koyar da ɗalibansu tarbiyya irin ta shedan yanzu alkanawi shi ma waye bai taba ba a cikin malamansu na wahabiyanci malam Musa Asadu Sunna malamin alkanawi ne shi ya fito da alkanawi da ba a san alkanawi ba ba a san shi ba sai da ya jingina da da Musa Asadu Sunna sai da ya jingina da sarki zaki alkanawi butuli ne alkanawi sai da ya jingina da sarki zaki ya jingina da Musa Asadu Sunna Musa Asadu Sunna wallahi a cikin wahabiya wannan bari in gaya muku wata magana a cikin wahabiyawa zan gaya muku wata magana kun san mu muna da adalci wallahi Allah ya saka wa Musa Asadu Sunna da alkhairi abin da muka yi la'akari wallahi zan gaya muku na rantse da Allah duk masu hawa social media a cikin wahabiyawa Musa Asadu suna ya fi su yin addinin nan da ikilasi wallahi tallahi shi yana yin wannan wahabiyancin yana yi da gaske ne kuma yana yin ta da ikilasi da tsarkin zuciya wallahi wallahi Musa Asadu suna na jinjina mai kowane mutum ka lura da irin matafiyarsa wannan harkan ta wahabiya Musa Asadu suna yana yin ta da ikilasi kuma wallahi wallahi ba ruwanmu da mutum kowane bangare kake in kayi abin kirki kuma za mu gwada maka kuma musa da suna yana da tausayi kuma yana da taimako ko gidan shi ka zo za samu yana taimaka ma al'umma sannan musa da suna bai da bakin ciki yana son dan uwan shi ya samu domin sa alkana wannan duk shi ya jawo su shafin sarki zaki aka san su har suka ɗan samu abubuwa na rufin asiri ta bangaren sarki zaki wallahi musa da suna bai da bakin ciki na lura da shi tafiyar shi ba bakin ciki yana son ya jawo ƴan uwan shi kusa amma in kana neman mutum mahassadi wanda shi a burin shi so yake fi kowa kada a yi maganan kowa sai shi shine alkanawi na farko na biyu kuma shine idi dutsen tanshi kaga idi dutsen tanshi in dai zaka yabe shi to kai nashi ne in dai zaka yabe shi to haka alkanawi alkanawi a cikin malaman da suke a social media wallahi tallahi babu jahili irin alkanawi dukkansu sun fi shi mustawa a ilimi wallahi tallahi ina rantse muku alkanawi jahili ne bakin jahili ne ɗalibi ne yanzu ya fara karatu wai alkanawi shekarar shi nawa ma yaushe ka fara karatu alkanawi yaushe ya fara karatun jahili ne bakin jahili duk yawancin malaman nan da suke hawa na wahabiya sun fi shi kwaliti. amma yanzu su yake kallo jahilai ba kwanaki ba wannan yaron asadul islam wani asadul islam yake na abujan nan ba kai in banda da kai alkanawi ba ka da kunya wannan yaron asadul islam in za a dawo babin gaskiya ai ya fi kama addinin musulunci hidima ya riga ka hawa social media hidimar da ya ma addinin musulunci wannan yaron asadul islam na abuja wallahi ya fi ka amma saboda baka da kunya wai ka zo ka sa kana cewa wai wallahi kana kallon shi jahili kai baka taɓa mai kallon malami ba bacin hidimar da ya ma addinin musulunci ta fi taka irin kariyar da yake ba addinin musulunci ta fi taka domin shi ba ya tsaya wa raddi ba ne kawai akan yan ɗariƙa da sufaye shi wannan asadul islam ɗin na na abuja asalin shi ba an ce kamar ɗan kaduna ne ko na abujan nan shi idan wani abu ya faru tsakanin musulmai da kiristoci yakan shiga in kirista ne aka samu yi abin da bai cancanta ba ga musulmai yakan shiga ya ba musulunci kariya amma kai kam ba wannan a gaban ka. kuma mu ma kuna kallo a karatuttukan mu muna yin wa'azi muna kuma isar da da'awa kuma muna yin maganganu akan kiristoci kuma muna ba su haƙƙinsu kuma muna son zaman lafiya amma kai ba ka da aiki sai ka farta musulmai saboda haka wallahi al'azimu kwata-kwata alkanawi babu Allah a rashi shi yasa zaka gani lallai ilalla shi ma za ka ga ya zage kowa a cikin malaman wahabiyawa da saboda haka wallahi wallahi tallahi ku disance su al'umma ku daina sauraron wahabiyawa ba ba Allah a ra'aran su yanzu za mu rinka fito muku da abubuwan da malamai suka faɗa akan darajar annabi kun ji dai kama annabi habaici ko kuma aushe bahahu bi shay'in ala tariqi sabbi ko ka kamanta annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu wanda ya taho a bisa hanya ta zagi lahu a gare shi an gane ku ga sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam awul izra alai ko kuma kama manzon Allah wulakanci ka faɗa kalma ta wulakanci kawai to wannan mutumin hukuncin hukuncin kisa ne duk wanda ya ɗaya daga cikin wani abu hukuncin awul tasgiri li sha'ani ko kuma kaskantar da sha'anin manzon Allah awul gaddi minhu ko kuma damsa idanu ga barin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙaryata kai tsaye to kai ma hukuncin ka hukuncin kisa ne awul aibalahu ko kuma ka aibata manzan Allah da wata kalma mara kyau kamar yadda yanzu wannan wannan wannan jahilin yaro babba hoto yake faɗa wa manzon Allah irin wa'annan magana sai ya ce fa huwa lahu sa fa sabul lahu to wannan abin zagi ne ga manzon Allah sai ya ce wal hukmu fihi hukmu sabi duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka lissafo hukuncin shi hukuncin zagi ne yi ƙutalo kashe shi ake yi. daga cikin malamai da tabi'ai da sahabbai da masana hadisai da suka tabbatar da cewa duk wanda ya ɗaya daga cikin wa'innan abubuwa da aka lissafa kashe shi ake yi akwai abubakar bin munzar abubakar bin munzir shi ma ya ce lallai duk wanda ya ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan wallahi wallahi wallahi wallahi kashe shi ake malam ya ce awamu awwamu ahlil ilimi mafi yawancin ma'abota ilimi sun tafi ala anna man sabban nabiyya yuqtal a bisa cewa duk wanda ya zagi annabi kashe shi ake saboda haka sababba hoto ya kamata a kai su kotun musulunci a rataye su wa mimman ƙara zalika daga cikin wanda suka faɗa wannan maganan maliku bin anasin akwai malik ɗan anas laisu akwai laisu wa ahmad akwai ahmad wa ishaq akwai ishaq yace wa huwa mazhabu shafi'i wannan mazhaba ce ma ta imam shafi'i babu wata mazhaba daga cikin mazhabobin musulunci da bata tafi a bisa cewa duk wanda ya ɗaya daga cikin wa'innan abubuwan da alƙadi iyar ya lissafo ga janibin annabi muhammad kashe shi ake yi ba wallahi ba sai ka kama suna kayi zagi ba kama annabi habaici ma hukuncin ka hukuncin kisa ne to ina ga wanda zai buɗe baki ku jifa wannan ku ji wannan daƙiƙi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku jifa ku jifa irin wa'annan maganganu ga janibin annabi wa iyyaka nasta'in shi ma ba ma buƙatar taimakon sa ba ma nema babu ya mutu ya koma ga Allah duk wanda ya kira manzon Allah ya yi shirka ya fita daga addinin musulunci to yanzu mun zama mu biyu ni da Idris Abdulaziz ni kuma nan ina Kano Idris yana Bauchi ni yanzu sai kwamitin shari'a na Kano ni sai ya gayyato ni Mala Habibu da Allah kai maka faɗa kafin a zo kanka. Sai ah, da Allah da Allah baba impossible ga sakon mu na gaggawa. Ba ma neman taimakon Bremen Yas, ba ma neman taimakon Ahmad Tijjani, ba ma neman taimakon Abdulkadir Jilani, ba ma neman taimakon Usman ibn Fodi kai ko taimakon manzon Allah ba ma so ba ma nema dan ba ma shi da shi muna ne inna lillahi wa inna kuna ji ba yanzu dan Allah yanzu mai irin wannan maganganun ya dawo daga baya ce bai shi masoyin annabi ne irin wannan izigili yanzu wannan bai zama ainihin ta'arid ba bai zama yi ma annabi habaici ba wannan bai zama aibin ba wannan bai zama aibata manzon Allah ba sannan wannan bai zama a taskira ba wannan bai zama kaskantar da manzan Allah ba wannan bai zama ainihin naƙasun ba wannan bai zama bai zama eh, jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tawaya ba annabi ba ma shi da shi ka ka ji abin da ya faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wallahi tallahi in kuna son zaman lafiya mutanen Kano ku daina barin irin wannan abin na faruwa a cikin ku babba Otoro idan babarka da ta haife ka ba da ruwa ta haife ka ba da jini ta haife ka dan Allah dan Allah babba toro ai na sha maka shela kamar irin zagin nan da kama shi da rubuci wanda sanadiyar raddin da ne maka da jan hankalin da ne maka yasa aka kama ka yasa na farkar da iyalan gidan shehu ɗaya da wacce suka fito suka kai ka kotu aka kama ka to dan Allah dan annabi babba hotoro idan mamaka ta haife ka da jini ka zo garin Kaduna ka sanya benu da Allah ka zo ka maimaita irin wannan magana a garin Kaduna ka gani dan Allah ina roƙonka babba hotoro in dai addinin musulunci kake yi kuma addinin musulunci kake so ka ciyar gaba kuma tauhidi zaka koyar dan Allah babba hotoro ka yi shela dan Allah na roƙe ka ni mai ɓaro ta na roƙe ka yi shela babba hotoro ka zo garin Kaduna ka ce za ka yi wa'azi kuma irin wannan wa'azin ka sanya wurin da za ka yi wa'azin kuma ka yi dan Allah babba hotoro muna roƙonka dan Allah in dai kai ba karamin tantirin mara kunya ba ne ba da dan girman Allah ka zo ka yi wallahi in baka yi wannan ba wallahi baka cika dan halal a cikin cikin iyayenka ba ba da ka zo garin Kaduna ka sanar a social media ga kanan za ka zo wannan maganan da ka yi ta a Kano cewa baka neman taimakon annabi dan ma ba shi da shi tauhidi ne ko to dan Allah dan annabi in ka isa babba hoto ka zo garin Kaduna ka sanya wurin da za ka yi irin wannan wa'azin kuma ka yi da Allah babba hoto ka gani wallahi wallahi wallahi tallahi baba hotoro daga ranar kai sallama da duniya wallahi ba za mu iya ɗaukan wannan maganan a gaban ka faɗa wa annabi ba wallahi ba za mu iya ba ba ma garin Kaduna ba in ka isa je ka Sokoto ba ka Sokoto ba akwai malamin ku ai yana Sokoto ko akwai sa'idi mai kwanan bara Sokoto yake ko Zamfara dan Allah ka je Sokoto in ka isa wallahi tallahi Sokotawa ba sa ɗaukar reni sakkwatawa ba sa ɗaukan wargi a janibin annabi wallahi sakkwatawa ba za su ɗauka ba dan Allah ba hoto in ka isa ka sanya benu ka tafi sakkwato ka zo ka yi irin wannan wa'azin ka gani daga ranar za ka ƙara numfashi a duniya wallahi tallahi ko ko kwanto ba na yi sakkwatawa ba za su ɗauki wannan rinin za su ɗauki wannan ga sai na rasulillahi ba to saboda haka mutanen kano ku farga kar ku bar wahabiya wahabiyawa ba 'yan kano bane turo su akai garin kano ba garin wahabiyawa ne babu wani ba wahabi da ya fice aka san shi a kano dan kano ne wallahi turo su ake baki ne saboda yawan sufaye da bayin allah da suke cikin garin kano aka turo innan wahabiyawa su zo su zauna domin su ga sun rusa tafiya ta sufaye kuma har yanzu malam idan wani abu ya taso na sha'anin manzon Allah idan aka zo garin Kano idan sufaye saka haɗu suna gabatar da harkoki na soyayyar annabi har za ka iya cewa wallahi babu wani mutum wanda ba wanda ba sufi ba a garin Kano wala muna kira gare ku mutanen Kano Kano gari ne mai alfarma Kano gari ne mai alfarma kar ku dinka bari ana cin mutuncin manzon Allah a farfaje garin ku wallahi Allah zai tafi da Allah zai tafi da menene rihukum Allah zai tafi da ƙarfinku duk wani izza da kuke ji da shi in dai za a rinka taɓa annabi a cikin kuna shiru wallahi Allah zai tafi da ainihin duk wani ƙarfi da kuke tattare da shi daga cikin malaman da suka tafi akan cewa duk wanda ya ma manzon Allah magana mafi tareni akwai daga cikin akwai alƙadi abul fadli shine muktada qauli abi bakrin wanda ya zartar da maganar na abubakar Ya yace to duk wanda ya ma annabi ɗaya daga cikin wannan maganganun kashe shi ake wala tuqbal taubatuhu inda haula ba a karɓar tubansa ko da ya ya tuba wallahi ɗaya daga cikin abubuwan da aka lissafa guda goma sha ɗayan nan kama annabi ɗaya daga ciki wallahi azimu ba a ansan tubarka ko ka ce ka tuba kashe ka za a yi ka ce ka tuba wallahi ba za a kyale ka ba sai an kashe ka hakan nan kala abu hanifa wa sahabu huwa thauri duka wa'innan manya-manyan jigajigan malamai wa alul kufa kai hatta mutanen kufa wal auza'i haka babban bijimin malamin nan auza'i shi ma ya faɗa ƙalu suka ce hiyar tun kai duk wanda ya ma annabi irin wannan maganan ya yarda yanzu kaga su wato wallahi ba musulmai bane su kuma wallahi ko sun tuba Allah ba zai karɓi su ba domin ba a ma annabi wannan katsalandan Allah ya kyale mutum wallahi ba a yi to ku wahabiyawan banza makiya manzon Allah ba kwa jin ba kwa karanta littafin malaman ku ne wannan littafin na Ibnu Taymiyyah ne Ibnu Taymiyyah yayi wannan littafin ne yana borun kunya lokacin da malam lokacin da mai gidansa Ibnu Taymiyyah yana yana da wani mai gida Kirista Masihiyun Kirista ne dan siyasa ne Ibnu Taymiyyah ya dan taba siyasa shi yasa zaga wahabiyawa sun fi kowa gaba gaba harkan siyasa malamin su Ibnu Taymiyyah dan siyasa ne ya yi siyasa yana da wani malami yana da wani mai gida mai gidan dan siyasa ne ittuhima bisabbin nabi an tuhumce shi da zagin manzon Allah ana ganin ibnu taymiya malami ne sai aka nemi fatawa wurin ibnu taymiya me hukunci wanda ya zagi annabi to tunda wannan dan siyasa mai gidan ibnu taymiya ne sai ibnu taymiya sai ya yanke mai hukunci ba yadda Allah ya ce a yanke hukunci ba nan ne mutanen garin mashi suka ce wannan Ibn Taymiyyah mahaukaci ne a je a kai shi prison amma wannan ƙadiyar ɓoye ta suke yi ɓoye wannan ƙadiyar suke yi amma ita ce ƙadiyar shi ta ƙarshe da ta sa aka je aka kulle shi a prison ba sa kawo ta a cikin dalilan da yasa aka sa ibada taymiya a prison aka ce lallai ibada taymiya yana da taɓin hankali amma wallahi wallahi tallahi ba mai ƙarya ba ba ƙage ba a cikin littattafan addinin musulunci har imamu zahabi yana daga cikin mutanen da yake ganin ibada taymiya na da taɓin hankali akwai malaman da suke ganin ibada taymiya yana da taɓin hankali aka je aka kai ibnu taymiya prison aka kulle shi bayan an kulle shi to daga nan ne sai ya zauna sai a cikin borin kunya wanda littafin a prison ya yi shi sai ya rubuta wannan littafin asaribul masulul zararren takobi ala shatimin rasuli a bisa wanda ya zagi manzon Allah kuma borin kunya ne bayan an riga bayan mai gidan shi ya riga ya zaga kuma bai yanke mai gidan shi hukunci yadda Allah ya ce a yi ba saboda yana samun yan naira a wurin su a wurinsa to addinin wahabiyanci addinin naira ne addinin wahabiyanci addinin neman kuɗi ne addinin neman kuɗi ne to bari ka ji idan ka shiga cikin wannan littafin za ka ji inda ibn taimiyya shi da kanshi yake magana a ah, kan wanda ya zagi manzala sallallahu alaihi wasallam yace wa fi dariqatun ukhra akwai wata hanya ta daban wahiya ita ce anna man sabban nabiyya lalle wanda ya zagi manzo Allah bi nafsi da kansa mujibul lil qatli ma qata'in nazari an kaunihi mujarradin mujarradin riddatin yace lalle wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujibul lil kawai ya wajaba a kashe shi ba wai sai ya kama suna ya yi zagi hakan nan kai tsaye ba a irin abubuwan da su babba hotoran nan suka yi da su idi dutsen tashi da kuma sauran abubuwan da na lissafa muku ko haka kai hmm? to ibn taymiya shi ma ya tabbatar da sai an kashe ka to amma da yake wa'innan ainihi duk da shi yayi nashi aborin kunya ne yayi nashi aborin kunya ne bayan ya yanke mu wanda ya zagi annabi hukunci da son zuciya saboda haka lallai muna kira wa'innan yara marasa tarbiyya ihuwa suka zo suna batar da al'umma addinin wahabiyanci wallahi al'umma ina kiran ku ina kira ina kira ina kira gare ku ya al'umma dan Allah dan annabi ku daina sauraron wahabiyawa wallahi ku daina sauraron wahabiyawa su burinsa har kullum wannan hanya ta shehu Ahmadu Tijani wannan hanya shi ba shehu Tijani ba jikan annabi ne fa annabi ne fa da kansa yake cewa tamassakta taraktu fikum thaqalaini ma in tamassaktum ma lan tadillu min ba'di abada sai ce kitaballahi wa ittirati ala baiti na bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu matukan kun yi riko da su ba za ku bata ba a bayana kitaballahi littafin Allah wa itirati ala baiti da kuma iyalan gidana alu baitina akwai wani hadisi kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yake cewa ah, alu baitika safinati nuhin man masaka bihim na ta. yan gidana kaman jirgin ruwan annabu nuhu ne wanda ya riko da su ya tsira to mu ɗari dariƙa shehu tijjani shehu tijjanin nan kuma jikan annabu ne shehu tijjani jikan annabu ne to tunda annabi ya ce duk wanda ya riko da jikokinsa ya tsira mu tijjanawa sai muka zo muka yi riko da jikansa shine shehu Amadu tijjani wannan shehu tijjani fa da za ku ji su wahabiyawa suna zagi jikan annabu ne fa annabi yana cewa alwala da sirru abihi da sirrin mahaifinsa ne yanzu kana kallon duk wanda ya zage maka da ai ya zage ka ne to kaga wahabiyawa duk cikin su duk wanda ya san ya taɓa zagin shehu tijjani wallahi tallahi ya zagi annabi muhammadu kuma in banda wahabiyawa alhamdulillahi ɗazu wanda ya kira ni yake ce min ya bar ya bar tafiyar wahabiyanci ya gaya min ya ce wallahi tallahi ya zauna a unguwar dutsen tanshi ya ce shekara sha biyar baya da ta wuce a bakin idris ya taɓa jin cewa iyayen annabi na wuta ya ce lokacin da ya fara ji ke ce tun daga lokacin wallahi tallahi ya ce wallahi ya fara jin wahabi izala ta fita a cikin zuciyarsu ya kuma gaya min ya ce wallahi tallahi daga cikin abubuwan da yake sanyawa suke ƙoƙarin barin aƙidar wahabiyanci saboda ana ma shau da jari ƙarya ya ce daga cikin abubuwan da ai mai hankali duk in an yi magana zai gane yaya za a yi akwai wani mara kunyan yaro kwanaki shi ma ya fito ya ce shehu ibrahim ya rubuta da kanshi wai ya sha giya dan Allah za ku gani mutum zai aikata alfasha ya zo ya rubuta da hannun shi ya ce yayi kai ma ka san wannan sharri ne da kage yaya za mutum zai aikata laifi kuma ya zo ya rubuta a littafin sai ya ce ya aikata kuma musulmi kuna ganin haka zai yiwu sai ce to irin wa'inan abubuwa yake bibiya yake gane wahabiyawa su suke bibiyan sufaye da sharri suke musu ƙarya don su ga sun kore musu jama'a yace daga cikin abubuwan da yake ganowa na manafinci na dassi na wahabiyawa musamman masu wa'azin a social media yace wai akwai wani malami daga cikin malaman wai ya zo yana cewa wai wai shehu tijjani ya faɗa a cikin jawahirul ma'ani wai shehu tijjani da bakin shi ya faɗa yana buga jabun kuɗi daga buga jabin kuɗi ne ma har ya je prison sai shi wannan ba wahabi a lokacin kam yake tambaya yake cewa yau da yaushe ne aka fara kirkiro jabin kuɗi sai wancan malamin sai ya ɗiba wutar lazi kafar sai sai sai ya rikirkice saboda lokacin da shehu tijjani yake raye ba a fara buga kuɗi ma irin wannan ba ana amfani da kuɗaɗe irin su wuri da sauran abubuwa babu ma takardar kuɗi yaushe aka samu jabin kuɗi ko lokacin kakannin mu ba su amfani da kuɗi wannan da ake bugawa da inji sai dai wuri shine a matsayin kuɗi sai dai wuri shine a matsayin kuɗi wuri shine a matsayin kuɗi ina aka samu ainihin ina aka samu ainihin eh, eh, ina aka samu ainihin kuɗi to yace irin wa'in abubuwan da ya fara gani ya tabbatar da wallahi ƙarya ne yanzu ya za a yi shewa tijjani ya je ya buga jabin kuɗi sannan ya zo ya rubuta a cikin littafinsa da hannunsa da yake jahilai ne ma ba su san ma shewa tijjani ba shi ya rubuta jawahirul ma'ani ba babu rubutun shewa tijjani ƙwara ɗaya da a yake cikin jawahirul ma'ani littattafan da shewa tijjani ya rubuta da hannunsa ƙwara biyu ne daga ahzabun wa auradun sai kuma al-irshadatur rabbaniya sharhin hamziya na ji wani zan zo zan mai raddi ya ce wai wallahi tallahi shehu tijjani bai taɓa yin wani abu da bai taɓa yin wani rubutu akan janibin manzon Allah ba wai har ya rantsi wannan kuma ɗaya daga cikin wabiyawa ne ina ganin ko Musa Asadu sunna ne zan zo zan mai raddi akan wannan wai ya rantsi wai shehu tijjani bai taɓa yin rubutu akan abin da ya shafa girman ko kima ta manzon Allah ba to ya je ya duba cikin littafin al irshadatul rabbaniya an gane ko zai gani wannan littafin shehu tijjani sharhin hamziya hamziya kuma yaban annabi ne girman annabi ne haka shehu tijjani ya ma hamziya ga baki ɗaya sharhi cikin girman sa yana rasulullahi rubutun shehu tijjani kwanaki ba na fara karanta muku saboda haka ƴan uwa lallai ilalla mu kiyaye bakin mu mu guji zama kusa da wahabiyawa mu guji zama mu guji zuwa masallacen su mu guji sauraron wa'azukan su wallahi babu Allah a tare da su kwata kwata babu Allah a tare da su saboda haka ƴan uwa ina muku barka da sallah ɗazu mun gabatar da karatu yau ne kun samu bonus na ɗan samu faraga saboda ayyuka na da nake gabatarwa na abin da ya shafa taimakekeniya da nake ba al'umma abin da ya shafa ɓangaren sihiri da ɓangaren ainihin aljanu da ɓangaren kasuwa da sauransu to sukan sa saboda kowanne a bashi haƙƙinsa sukan sanya ban samun lokaci ina gabatar da karatuttuka to da yake yanzu lokacin sallah na ɗan samu hutu sai to bari za mu fito mu ci gaba da barin wuta akan wabiyawa wanda ba za mu bar su wallahi su huta ba in dai ba za su bar annabi ya huta ba ba za mu bar su su huta ba kuma wallahi wahabiya kun shiga uku ni mai baro ta na sa ku a gaba kenan wallahi ba na tsoron kowa a cikin ku ba ma ni ba ai kwanaki kun na kun ga ai kwanaki kun ga yayana ya bullo ya fito ko kwanaki ba yawanci wanda sun dade suna wanda suka san mai baro ta asalin yayana mai baro ta sun zata wasu ma cewa suka yi ai tuntuni ya mutu yana nan na ɗan hauro da shi tun su zamanin su sama'ila iblis tun zamanin su abubakar gumi mu ba a san mu da tsoro ba gidan mu ba gidan tsoro ba ne kuma muna yin wannan ɗariƙar da gaske ne wallahi ko da za mu mutu ba za mu canza ba kuma kowa ya kalli idanun mai barota ya san ba matsoraci ba ne babu wani abu da zai tsorata mai barota saboda mu haifaffun garin kaduna ne haifaffun tudun wada babu wata taraliya babu wani zara babu wani buɗe ido babu wani ainihin abu da zaka zo da shi wanda ba mu gani ba wallahi tallahi musamman ma a cikin ma'aiki mu 'yan zara ne a cikin ma'aiki wallahi ba a mana zara na rantsi da girman Allah a cikin ma'aiki mun yadda mu rasa kanmu waɗansu ma can suke rasa rayuwarsu akan abin duniya ballantana kuma mu ce mun yadda mu rasa rayuwarmu akan ma'aiki annabi ne burinmu annabi ne fitilanmu annabi ne abin mu annabi ne abin daɗinmu annabi ne farin cikinmu annabi ne jin daɗinmu annabi ne daɗinmu annabi ne farin cikinmu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abin neman taimakonmu muna neman taimakonka ya rasulullahi a nan duniya ya rasulullahi muna neman taimakonka a lahira annabi ka taimake mu ka taimake mu ka ƙara taimakon mu Allah duk wanda baya son taimakon annabi Allah ka hana mai taimakon annabi a duniya Allah ka hana mai taimakon annabi a lahira mu dai mun san har annabi Adamu gobe kiyama annabi zai taimake shi Allah ka ƙara mana mun manzon Allah wahabiyawa ko masu ganewa Allah ya sa su gane wanda ba za su gane ba kuma Allah ka tabbatar da su a cikin wutar jahannama Allah ka ƙara ma Ibrahim taimiyya nauyin ƙasa Allah ka ƙara ma Abdul Wahab nauyin ƙasa Allah ka ƙara ma Albani mutumin Albani Allah ka ƙara mai nauyin ƙasa Allah ka ƙara tabbatar da su a cikin wutar jahannama Allah ka ƙara ma wutar Ibrahim taimiyya zafi Allah ka ƙara ma wutar Abdul zafi Allah ka ƙara ma wuta albani zafi domin wa'innan mutane sun mutu makiya manzon Allah ba za mu taɓa mamakin manzon Allah addu'an samun samun rahama ba duk wanda baya son manzon Allah wallahi ko da uwarmu ne ko da mu ne wallahi ba ma san shi duk wanda bai ganin girman annabi wallahi ba ma ganin girman sa billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim